وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan barka mu da sake saduwa a majalisun nan na mako-mako wanda muke karanta littafin riyadu salihin wallafar al'imamu abi zakariya ya hadin sharafin nawawi wanda ya rasu shekara ta bayan hijira yau za mu tashi babu fadli birri asdiqa al-abi wal ummi wal aqarib wal zawjati wa sa'ir man yundabu ikram babi na 42 a cikin riyadus salihin wanda malam ya mai tarjama da cewa falalar kyautatawa wato abokan iyaye ɓangaren namiji da ɓangaren mace da kuma makusanta da kuma mata duk wannan makusantansu kenan ko da kuma duk waɗanda ake so a girmama shi wato aka so a girmama shi to yana daga cikin nagarta da tsoron Allah da sanin ya kamata da mutunci shine to an kyautata musu babu shakka wannan tarjamar ƴan uwa ta nuna wani abu tana nuna wato girman biyayya ga iyaye ta yadda sanadiyar iyayen wanda ya ma ya samu kusaci da su shi ma yake samun wannan girman asali girman aina iyaye ne asali kyautatawa aita iyaye ce asali haƙƙin aina iyaye ne to saboda ka gane ma girman iyaye din sai aka ce to wanda ma yi ta ya danganci iyayen ya jibinci iyayen to shi ma ya cancanta ya rabauta da wannan kyautatawa din wannan ko anan aka bari ya isa ka gane cewa kyautatawa iyaye lamarin sa babba ne malamai suka ce ba don komai ba domin ta hanyar kyautata musu ɗin akwai wani nau'i na shigar da farin ciki a cikin zukatan iyaye mun gane ko sa'an da suka ga ɗansu yanayin abin da ya kamata ga ɗaya daga cikin aminansu abokan arzikinsu ko ‘yan uwansu to babu shakka wannan sai sun fi kowa jin daɗi sai sun fi wanda aka kyautatawa wa ɗin jin daɗi domin mai suna alfahari da wannan cewa sun haifi wanda ba wai su kaɗai ba ya san mutuncin masu mutunci to kaga ta wannan mutum ya daɗaɗa wa iyaye ku haka na matsalar take dangane da makusanta dangane da ita iyalin mutum ko iyalansa da duk wanda ake so a girmama na daga malamai da aminai yan uwa abokan arziki da makwabta da kuma adalin shugaba haka dai zuwa ƙarshe amma dangane da hadisan malam ya fara da hadisin Ibn Umar yace radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna abarra al-birri an yasila ar-rajul wudda abihi وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه لطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه أبين هو يوما على ذلك الحمار إذ مر بي أعرابي فقال ألست, ألست, ألست فلان ابن فلان ألست فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الروايات كلها مسلم سيدنا عبد الله بن عمر الله يقارى ما سيدنا النبي صلى عليه وسلم yana daga cikin mafi kyautatawar kyautatawa yana daga cikin mafi ƙololuwan nagarta mutum ya sada zumuncin masoyan mahaifinsa shi ne an yasirar rajul wudda abi ya farantawa ya kyautatawa waɗanda mahaifinsa yake ƙaunarsu ɗan uwa da abokan arziki ke a ɗaya riwaya ta sayyidina abdullahi ɗan dinar daga sayyidina abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yadda sai ya kawo hadisin da cikakken kissa ya ce wani cikin larabawan ƙauye ya haɗu da sai na abdullahi dan umar a hanyar tafiya maka sai sai na abdullahi dan umar ya mai sallama ya gaishe shi da ya tashi ma sai ya ɗora shi a kan abin hawansa jakinsa ya ciro rawaninsa da yake ɗaurawa a kansa ya ce ga wannan ya ce ɗaura a kanka sai abdullahi ɗan dinar ɗaya daga cikin tabi'ai almajiran abdullahi ɗan umar sai ya ce sai muka ce Allah ya gyara ka wannan addu'a ce suka yi ba irin Allah ya gyara kanka ba ta hausa ko wannan mutum ya ba daidai ba ne a hausa ake faɗa amma kan su addu'a ce wato kamar ka ce ah, Allah ya karba aikin wani misali kaga wannan ai addu'a ce kake yi ta girmama ba dan mutum ya munana shi aslahaka Allah shi ai wayannan muna ganin dai mutanen karkara in ka ba su ma dan kankani za su wadatu da shi ma'ana me ya kai ka sai ka yi wannan kyautatawar mai yawa sai sai na abdullahi ɗan umar ya ce kaga baban wannan ya kasance akwai zumunci tsakaninsa da babana sai na umar ɗan khattab ike kuma na ji annabi yana cewa yana daga mafi kololuwar kyautatawa mafi cikar nagarta mafi kamalan nagarta mutum ya sada zumuncin ko mutum ya sada zumuncin waɗanda babansa yake ƙaunarsu ya zo a wata riwaya ta abdullahi ɗan dinar daga abdullahi ɗan umar ya fita zai tafi makka shi abdullahi ɗan umar yana da wani jaki wanda yake tafiya a kai idan ya gaji da hawa abinda ya shafi raƙumi yana da rawanin da yake ɗaura yake rawani a kansa wata rana yana tafiya a kan jakinsa sai ya wuce wani balarabin ƙauye sai yace ba kai ne wani dan wani ba yace eh, ni ne ai sai sai na abu dan Umar ya sako sai ya ba shi jakin sai yace gashi yawo yace irkab hada ka hawan ya cire rawanin sai yace ushdud biha ra'sak wannan kuma ka ɗaura ta akan sai rawani sai wasu shin sahabbai ko abokai ko almajiran sai na abu dan Umar sai suka ce ghafara Allahu laka Allah gafarta maka yanzu ka ba wannan balaraban ƙauyen jaki su kutun da guda ya hau wanda a kansa kake tafiya sannan kuma ka ɗauki rawani shi ma ka bayar wanda da ita kake wannan rawani shi kake ɗaurawa a kanka da ya ce ai na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana daga cikin mafi nagarta mafi cikan nagarta mafi ƙololuwan nagarta mafi kyautatawar kyautatawa shine mai mutum ya sada zumuncin wato masoyan mahaifinsa an gani ya ce na ɗaya eh, duka wani abokai yan uwa da abokan arziki ya ce babansa ya kasance aminin sayyidina umar ibn al-khattab malam al-imam an-nawawi ya ce wannan riwayoyin duk al-imam muslim ya rawaito shi wannan hadisin fiƙinsa yana ƙunshe da fiƙin cewa kyautata wa iyaye ba ta cika har sai mutum ya haɗa da kyautatawa waɗanda iyayensa suke ƙauna ko da da kuma ɗan ƙanƙanin abu ne wanda bai kai ya kawo ba idan ba a samu wannan ba ta hanyar ziyara da gaishe su idan ba a samu wannan ba ta hanyar in an haɗu a nuna an san su sannan kuma hadisin yana koya mana yadda magabata suke wato sun ladabtu da yi wa junansu addu'a ta alkhairi wani yana cikin sunnoni da da yawa mun kashe su yanzu za ka ga sai a daɗe mutum bai wa uwansa addu'a to bayan addu'a da aka shar'anta ka dinga yi ba a gaban idansa ba to ana so kuma idan yi wani abu kai masa fatan alkhairi Allah ya ƙare ku da lafiya sali Allah ya yi muku rahma Allah ya yi da nufi irin wannan galibi sai ka ga mutum ba zai wannan ba sai in yana da wata bukata a'a yana da magabata cikin tarbiyyar su wato ko da wata magana ce za su yi addu'a ta zama cikon magana irin su ghafara Allahu lak Allah ya gafarta maka irin su aslahaka Allah Allah ya daidaita lamarinka ya shirya lamarinka a gani wannan hadisin yana nuna falala da daraja ta sayyidina abdullahi dan umar ta yadda bai yi sakaci ba wurin biyayya ga iyayensa bal har waɗanda ma suke mutunci da iyayensa ya bi su da kyautatawa wannan fa bayan rasuwar mahaifinsa ke wannan ya nuna maka cewa biyayya ga iyaye ba ta ƙarewa har bayan mai bayan mutuwar iyaye nan kuma da aka ce watakila wani ya ce me yake nufi da abdullahi ibn dinar da ya ce ai mutanen karkara su in ka ba su ɗan ƙalilan ma zai wadace su ai wannan sanannen abu ne alatun da ita rayuwa ta birni galibi rayuwa ce wadda aka gina ta a kan ƙarya tun da bariki ce ka zo na zo wannan ya taho da al'adun wancan ya taho an zo an haɗu to in an zauna wuri ɗaya sai a samu so da haka sai ka ga mutanen birni da yawa wasu abuwa da suke wahal da su ba abubuwa ba ne na lalura ba abubuwa ba ne na lalura akwai abubuwan da za iya wadatuwa ga barinsu to amma an sa wa kai an dora wa kai dole sai ayi kuma ana ta shan wahala sabanin misali a karkara akwai arriba bin qalil hakuri da dan kaɗan din da ake da shi da kokarin alkintawa da sarrafa ɗan abin da ake da shi kuma ga an rayu lafiya lau bal ma sun mafi na birnin walwala da sauransu sai a ɗan abin da ba a rasa ba inda su ma suke da tawaya irin tasu tunda kowanne yana da abin nan ɗinsa yana da ɓangarensa da za ka yaba yana da ɓangarensa kuma da za ka zarga amma kasancewar mutanen ƙauye dama ba su ɗora wa kansu ba ba su ɗauka da zafi ba rayuwar babu wannan birnantakar da sauransu to abubuwa ba a zafafa wa kai ba وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنقاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود أبو أسيد شيء مالك الربيع الساعدي yake cewa wata rana suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani yazo daga kabilar banu salim sai yake cewa ya ma'aikin Allah shin akwai wani sauran biyayya da kyautatawa da nagarta wadda ta rage haƙƙi a wuyana na iyayena wanda zan yi musu ita bayan sun rasu sai anisalam ya ce ƙwarai kuwa ya ce ka dinga yawaita yi musu addu'a ka dinga nema musu gafara sannan kuma ka dinga zartar da duk abin da suka bari na wasiki na alkhairi sannan ka sadar da zumunci wanda ba don su ba da ba ka da alaƙa da wannan zumunci ma'ana duk addu'a waɗanda ka san cewa ‘yan uwanka ne ta hanyar su ka neme su sannan kuma ka dinga girmama aminansu abokansu Limamul Bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin al'adar mufrad sai dai hadisin yana da rauni haka na imam Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ahmad da Ibn Hibban duka sun rawaito shi ta hanyar Abdurrahman dan Sulaiman dan Usayd dan Ali dan Ubayd as-Sa'idi daga babansa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai malaman hadisi sun ce san Ali ibn Ubayd as-Sa'idi kace wannan ba a san shi ba amma ragowar mazajen hadisin siqat ne ah, an yarda da hadisansu dan haka ma'anar hadisun tana da inganci amma ba sai mun tsaya mun yi hada da bayani ba kai wa alaikun salamu wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am na'am na'am na'am mm. Mm. na'am

akwai wanda saboda yanayin yadda ya taso ya fi so duk rantsi ya hidimta wa kansa tasirin wannan sabon sai ya sa misali ko ruwa zai ɗiba mai maimakon ya sa a ɗiban mai matsalar sai ya ɗauka da kansa ya je ya ɗiba amma tsakani da Allah ai so ake aiwa masu tasowa ta rubiya don haka wannan hadisan da ake gaya mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana kan doki ko ta ce ta faɗi kowa yake ya ɗauka idan ga 'ya'yanmu to kada mai aiki mu sa su su yi muka ya kamun tarbiyyantar da su amma idan muka taso a kan cewa ba mu saba sa 'ya'yanmu da jikoki su hidimta mana to san da ya kamata su hidimta mana ko ba za su hidimta mana domin ba su iya ba haji inda ake samun matsala wani zubin daga nan ne wani zubin kuma a'a rashin albarkar daga 'ya'ya da jikoki ne cewa ai ba daidai ba ne misali babba ga gashi an ganshi ya zo zai hidimta kansa amma a sa masa ido in aka yi haka me ya rage kuma a cikin rayuwa wanda ya zama shine sanadiyar zuwan ka duniya ai ko me kake ko me kake sai ka ajiye sai ka hidimta masa to amma a lokaci guda kuma ya kamata mu wan cika mu shi yasa akwai buƙatar ai shi yasa ake so yaro tun ma bai gama kwari ba zamto cewa ana dora mai nauyi na yi kaza yi kaza yi kaza manufar wannan shine ba wai dan abotar da shi ba don ya saba da hidimta wa manya saboda albarkar rayuwa ta tana cikin hidimta wa manya da eh albarkar rayuwa ta cikin in aka yi haka to sai ya taso lokacin da ake buƙatar hidimta din sai ya hidimta amma idan ba mu dora shi akai ba to san da muke buƙatar hidimta ko bai iya ba wato ko da zai hidimta din zai yi a cikin kosawa da sauransu da abin da ya kama da haka Allahu ta'ala alam وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء يبعثها في صدائق خديجة وربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد قولها فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به أنا عائشة الله يقارى متى إيه ده تكيبا تبعين تيشي قد ɗaya قد شم ما ma'aiki ما ايكي وصلى الله عليه وسلم كما da na yi nake yi da na tace tare da cewa ban taɓa yin tozali da ita a rayuwarta ba taɓa ganin ta ta ce amma abin da ya janyo min kishin alaihi sallam bai rushe ba yana yawaita ambatanta yana yawan nana ta sunanta ke wani zubin ma sai ya yanka akuya sai ya sassara ta da kansa sai ya ce a kai wa ƙawayen na na khadija ce har sai da ta kai wani zubin ma sai in ce masa Ta rasulallah wai kamar a duniya ba wata mace sai khadija ne kullum khadija ba kamar ba wata mace sai khadija kai an lam yakun fi duniya illa khadija kai ka ce a duniyar nan ba wata mace sai khadija sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara lissafa mu falalan na na khadija sai ce ita ce fa dai kaza ita ce fa dai kaza ta kasance fa kaza ta kasance kaza nana aisha radiyallahu anha bata faɗa abin da annabi sallallahu alaihi ko da ta faɗa ai da hadisin ya fitowa to yi kaza yi kaza daga ciki sai ta ce kuma ƴaƴa nama daga gare ta na samu mutafaqun alai a wata riwaya ke ya kasance yana yanka akuya sai ya da kyautar naman ga abokai ko ƙawayen na na Khadija Ke kuma in ya tashi fa sai ya tunguza musu naman ma ya sa'uhunna abin da zai wadace su a wata riwaya sai ya ce ku aika da naman nan zuwa ga abokan na na khadija ku kawayen na na khadija a wata riwaya ta ce wata rana muna zaune sai hala bintu khuwailid mace ce ‘yar uwanna na Khadija, Khadija sunanta Khadija bintu Kuwailin, radiyallahu anha. Sai hala ‘yar Kuwailin sai ta nemi izini mana sai ta yi sallama ai tana neman izini sai ya ji kai ka ce matarsa ce na na khadija saboda yan uwantaka akwai nau'i na yanayi yanayin magana da sauransu kawai sai ya tuno da irin yadda inna na khadija za ta nemi izini wurinsa take sai na na aisha ta ce ai sai na ga ya shiga cikin wani farin ciki har ma yake cewa ya ubangiji wannan halatu ce yar kha'ir koyili ku murna to shine a ƙarshe al-imam an-nawawi yace fartaha bil ha fartaha bana sai yayi me yi farin ciki ya samu kwanciyar hankali yace amma ya zo a cikin al-jam'u bayna maimakon ha'un bil'ain farka'a to in ka tashi fassara wannan sai ka ce sai ya himmatu wurin ya ba wannan wato istizanin da ya ji an yi din sai ya bashi muhimmanci wannan hadisin yan uwa masu albarka yana nuna daraja da matsayi da falalar ummuna khadija Allah ya kara mata yadda ta yanayin yadda matsayin da take da shi a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai cewa bai bushe ba yana ambatanta har bayan ranta ai ka san irin wannan ambatan ka san zama yi dadi kuma da yake shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya manta alkhairi ba a so mutum ya zama mai manta alkhairi kyautata wannan da tai masa baya mancewa inda aka samu gaba sai an tuna da haka wannan yana nuna kiyaye alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama uwa uba na na Khadija ta kasance cikin as-sabiqun al-awwalun magabata na farko cikin mumirai sannan kuma shine malamai suke cewa yana daga cikin abin da ake so idan mutum zai auri mace to ya auri wadda ransa yake so ana ita ce wannan ai alwadud din ko tazawwajul wadud ku auri wadda kuke so shi yasa wannan auren dole babu shi a musulunci kuskure ne ai tufu da ai shi aure so ake zama mutu karaba to ba daidai ba ne a zo a ci a dole a tilasta ɗin a yi domin mai tana iya yi wa abin kuma ya ƙi sai a ɓata goma kuma ɗaya ba ta gyaru don haka ana so mutum ya samu wadda yake ƙauna sannan kuma wannan hadisin hujja ne da yake tabbatar maka da cewa ɗabi'ar kishi ɗabi'a ce wadda take natural ba matsala ba ce ba rashin lafishi ba rashin lafiya ba ce amma ana nufin asalin kishi amma idan ya yawa ya zama cuta zafin kishi abin zargi amma ordinary kishi wannan ado ne ga mace idan da a ce kishi mujarradin kishi abin zargi ne to da nana Aisha a siddiqa Allah ya ƙara mata yadda da bata fanta da shi ba domin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ne alisalam shi ne fiyayye don haka Allah baya zaɓa masa sai wanda suke fiyayyu tunda kaga ya haɗa shi da irin suna na Aisha su ne suka fi kowa wannan ɗabi'ar da suke da ita ta kishi ba za ta zama a zargi ba a tare da su to haka na kai ma idan matarka tana yin kishi akan wani abu ka daina damuwa ka daina ma ɓata ranka kawai ka buɗe wani shafin kawai inda za ka samu damuwa shine idan tana tsanantawa idan mace ta zamto mai tsananta kishi to kishin maimakon ya soyantar da ita ga mai gidanta sai ya zamto kuma ta ishi mai gidan saboda komai ba ta ɗauke ido komai a kan gidan ga complain kullum cewa ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba to yau da gobe sai ɗan adam ya kosa amma idan ordinary kishin ne za a yi daga lokaci zuwa lokaci wani zuwa a ɗauke kai ko kuma an yi kishin amma in ka ba da uzurin an karɓa to shi ke na lafiya lau amma ai ta faɗa faɗa ya ƙi raguwa ai ta sulu sulu ya ƙi sulhuntuwa to ka ga wannan ya zama wani irin kishi irin kishin da ba a so ya sa mace mai dabara ba ta yin irin wannan kishin ba ta yin irin wannan kishin tana yin iya kishin da dai zai zamto mata ado ka kalli wannan magana ta ummu na Aisha ta ce. ya rasulullah kamar a duniya babu wata mace sai khadija akwai kishin da ya wuce ka allam takun fi duniya illa khadija kai ka ce a duniya ba wata mace sai khadija da haka kaga wannan menene manzo sallan bai tsangwame ta ba kenan ashe ka kalli irin amsar da annabi sallam ya bayar sai ya ci Aisha Khadija fa ita ce sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza kenan daga cikin salon maganin irin kishin nan na mata shine kai magana da hankalinsu idan suna ƙalubalantar me yasa za a yi kaza ka ba su hujja kada ka ce a'a ai kai mai takalmin ƙarfe ne so kawai haka za a yi ko an gane ko ba a gane ba kawai haka ka ga dama in kai wannan ba za a fahimci juna ba wani zubin akwai abin da yana buƙatar bayani ce ah ya za ki ce haka alhalin kai ma an miki kaza an miki kaza lokaci kaza kin tuna to ai shi ne ita ma yanzu aka yi mata shi kenan zai a wuce wurin a bayani yana da daɗi to wani zubin rashin yin bayani saboda su idan suna cikin critical situation tunaninsu Allah bai ba su wato ya yi zurfi ba ko ya tuno baya a a iya wannan condition ɗin da suke ciki iya nan suke tunawa za ta yi magana ta mance cewa jiyan jiyan nan ba an yi mata kaza mata kaza mata amma yau ta zo tana tsoron to ke ba je an miki kaza ba kin mance da kaza da kaza da aka yi dan an mata kaza kuma sai ya zama abu sai maganar wani san kai sai maganar wani fifitawa kai bayani wanda za ta gane eh amma ka yi bayani kai ka gane ita ba ta gane ba abin da zai hana ta complain ba abin da zai hana ta korafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innaha kana wa kana khadija fa yi kaza ita ce ta kaza ta kaza ta kaza kuma gashi uwa ya zaki zargi ya zaki dinga cewa kamar ba mace a duniya sai Khadija alhalin duk ƴaƴana da nake alfahari da su daga wurin ta na same ya za a mance da Khadija kaji na Aisha ta ƙara wata magana an ba ta hujja da tsashiya a gani dan haka kishi kamar da muka faɗa ba abin zargi ba ne. wato mata yi ma masu daraja masu falala iyayen muminai su masu rai sannan kuma malamai suka ce yawaita ambatan abu yana nufin son abu shi yasa wanda yake son Allah zai yawaita ambatan Allah wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yawaita ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yawaita ambatan mutanen banza to wannan alamu ne da suke haska maka cewa anya zuciyar ba ta banza bace wa hakaza kuma wannan yana nuna mana cewa ya kamata mutum ya kiyaye wato alƙawurra masu daɗi tsakaninsa da iyalinsa wato za mu ga cewa idan tashin-tashina ta faru ta ɓacin aure a tsakaninmu sai mu mance da duk alkhairin nan da yawa kana a baya wato ila kafin ta muzanta maka taimaka kaza mai kyau Taimaka kaza mai kyau Taimaka kaza kyau Taimaka mai kyau kai ko duk wannan babu komai sai ƴaƴan da Allah ya azurta tsakaninka da ita wannan ƴaƴan ya kamata su cece ta Alisalam yana cewa ƴaƴan na fa duk daga gare ta na samu ana ko da mace ta yi ba daidai ba to akwai abubuwan da ake kalla a raga mata kada ka ce ai kai ba kai ba a taka ka kai ba za ka saurara in kai haka za ka zo ka ɓata goma kuma ɗaya ba ta gyaru ba su haka Allah ya yi a karkace suke in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kana so ka ji dadi da su sai dai ka ji dadi da su a karkace in ka ce sai ka miƙar da su to ballewa za su ballewa kuma shine a rabu da hakan aka ɗan ciza sai a busa wannan ladabtar wadda shari'a ta ce a yi musu duk ana yi ne don su gyara amma ka sani ko da sun gyara yanzu fa baya hana gobe ma su ƙara maimaita kuskura. haka Allah ya yi to amma kai kasancewa wannan ba daidai ba ne ka dan haka wani zubin ka ciza wani zubin ka busa wani zubin ka yi hikima wani zubin ka yi fadan wani zubin ka kai gama ka dan yi duka wanda bai taka kara ya karya ba haka dai muhimmi dai so ake a gyara to amma kada a mance da me alkhairin da yawa kana a baya shi yasa Allah ya ce wala wal fadla bai za ga wannan ayat ta zo a siyakin yadda wato zama ya ƙi daɗi an yi sakin an yi kome an yi abin nan abin ba daɗi aka ce to idan matan suka yi niyyar su koma kada iyaye su kuma ke wallahi ba za ku koma ba ku ba ku san ciwon kanku ba ana kare muku mutuncin ku ba ku aji a'a a kyale su su koma in an hana a yanayi ɗaya ne waliyi zai hana to in ya zamto cewa an gano wata cutuwa cutuwa ta hakika wadda su kuma sun kasa gano ta wadda shari'a ma ba za ta lamunta ba to anan shi kenan shi ne Allah ya ce fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna amma ƙarshe dai shari'a sai ta ce wala tansawul fadla bainakum kada ku mance da alkhairan da suka wakana a baya ballanta na ma idan gashi akwai ayaye da sauransu وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عليك على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا قدمته متفق عليه سيدنا أنس أم مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وترانا يا فتاة unguwa shi da sai na jarir ɗan abdullahi bajali tafiya ce ta kama su sai sai na anas sai yake ta hidimta wa sai na jarir sai ɗin na jariri yake cewa ka daina mana sai ya ce ai ni da idona na ga an tsarawa suna hidimta wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam don haka nima na ɗora wa kaina kuma ya ce alisalin bai musu inkari da haka na ɗora wa kaina nima in dai na tafiya tare da amfa tun da har sun hidimta wa manzan Allah to nima na hidimta musu ibada ai duk wanda ya hidimta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka hidimta masa ka hidimta manzan Allah Allahu akbar ka taba jin soyayya irin wannan wato saboda tsabagen soyayyar da na ana sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora wa kansa cewa duk wanda ya hidimta wa manzan Allah to shi ma sai ya hidimta yanzu wannan abun a kushe ne yanzu wannan ya cancanta al'ance shi ko a zage shi ko a shakku cikin sahabbancinsa ya ce dan haka na yi rantsuwa na ɗora wa kaina duk wanda ya hidimta wa manzo asalaf sai na hidimta kaga wannan hadisin yana nuna falala da daraja ta sayyidina Anas bin Malik yadda yake so ya hidimta wanda ya hidimta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana nuna maka girmama babba addini ne eh mutunta na gaba da kai da'a ce ga Allah maɗaukakin sarki matsawar bai saba wa Allah maɗaukakin sarki ba kuma wannan falala ce da daraja ga ansarawa domin sun rabauta da falalar hidimta wa fiyayyen halitta jira da amincewa Allah su ƙara tabbata a gare shi don haka kenan kamar al'imamun nawawi ya rufe wannan babin da hadisin yana cewa duk wanda ka ga babanka yana mutuntawa to alamar cewa kana da mutunci ka mutunta shi duk wanda ko zai iya yin rashin arziki ga wanda mahaifansa suke mutuntawa to nan babban alama ce wadda ba ka neman wata alama bayan ita da take nuna cewa ba shi da mutunci an gane wannan shi ne hikimar da ta sa ya rufe da wannan babu kenan mun zo a daidai ko sai mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh